Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na riyadu salihin wallafan al'imam abu zakariya annawawi a nan masallacin juma'a na dobele wannan eh, na dobele amma muna cikin yau za mu yi darasi na hamsin da biyu kuma muna cikin kitabu da ilimi babu fabdil ilimi babin da ke bayanin falalan ilimi muna karshen babin ina tamani za mu tashi wa an abi sa'idin al-khuduri haka ne allahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi imamu tirmidhi rawaito shi kuma hadisi ne hasan mana hadisi ne gantacce wa annabi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri shine sa'd bin anhu Allah ya gade shi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qala yace lan yashba'a mu'minun mu'mini baya koshi min khairin daga alkhairi ma'ana daga jin alkhairi shine sauraron ilimi hatta ya kuna muntahabul janna har matikansa ya zama aljanna wato ba zai gushe ba yana tabbata yin ya dinga sauraron ilimi na addini har ya shiga aljanna saboda babu ranar da mumini zai ta ni kan zai limin addini ya ishe ni a min al-mahdi ne ila lahad daga tsumban goyo zuwa zuwa zuwa kabari saboda tun lokacin da mutum fito duniya yake bukatar ilimi kuma har ya mutu ba a kuri ilimi saboda inda kai mumini ne ba za ka ce ni yanzu ilimin addini ya ishe ni haka ma abin da aka samu ya isa ka kawai za ka yi ta burin sauraron ilimi kullum har ka je aljanna sannan kuma shi wannan sauraron zai kai ka aljanna kamar da za mu karanta a hadisai gaba ya zo a sunan na darimi manzala kuma yana cewa mazhumani la yashbi'ani da ilmi wa sahibu duniya, wa la yastawiyan وأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان ثم قرأ قوله تعالى ابدا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء من هما لا يشبعان ما تزاري بلا بيو بازا قوشي mai neman ilimi da mai neman duniya sahibul ilmi wa sahibul duniya a wata riwaya talibul ilmi wa talibul duniya masu zari guda biyu ba sa koshi mai neman ilimi da mai neman duniya in dai ilimi wuce yake nema mana addini to ba ran da za ki ya koshi ko ya kure shi ba za ka taba kure shi ko ba za ka daina neman sa ba ba ka nan kuma mai zari wajen neman duniya shi ma ba ya koshi amma da ba da tsari za iya koshe sai kai ne yanzu na yi ritaya daga neman kuɗi abinda na tara zan dinga kashe ba musamman in girma ya zo akan samu masu ritaya daga neman kuɗi sai dai 'ya'yansu su yi ko wasu daban amma shi ilimi kullum a cikin zaki Ita kuma ba sa zama daidai da mai neman ilimi da mai neman duniya ba daidai suke ba shi mai neman ilimi yana ƙara samun yardar ubangiji su ba hana wata ala yaushe domin kullum a cikin lada yake lokacin da ya saurari wani abu na ilimin addini to yana ƙara samun lada sannan mai neman duniya kuma wanda yake zari a cikinta to shi fa kullum yana ƙara girman kai ne shi kuma ina jin kansa ya taka wani mataki sai karanta kalla ina insana da ya tsaba Allah ta'ala ce lallai mutum yana girman kai an ra'ahu tagana idan ya ga ya wadata wato abin nan girman kai abin nan tarin dukiya yana sa girman kai illa man rahimallah sai yan kadan wayanda Allah ya rahama wayanda Allah ya ji kansu su ne wanda kudi baya sa su girman kai amma galibi mutane idan suka ga sun samu duniya to suna girman kai ne kamar yadda mahajjin su ubangiji ta dace innal insana la ya tsaga an ra'ahu sagada dan adam wato yana yana girman kai idan ya ga yana da wadata illa man rahimallah sai kadan da cikin mutane wani kuma yana ƙara yana ƙara arziki yana ƙara tawabu kankan da kai amma ba su nema amma yake mai neman ilimi kuma yana ƙara ilimi yana ƙara tsoron Allah sai karanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah daga cikin bayan Allah su ne masu malamai masu ganin girman ubangiji ta balma mai neman ilimi yana ƙara ilimi yana ƙara tawabu kankan da kai matukar don Allah yake ilimi domin wani malami ya ce al'ilmu salatatu ashbarin man aka zabi shibri al'awwal tashabbaka bi anfi wa man aka zabi shibri thani tawaba ومن أقل بالشبر الثالث علم أنه لم يعلم ilimi take uku ne in kana takin farko za ka dinga jin kanka cewa fa kai wani ne kai ma kana da wani ilimi kila kai sai wa jahilai ma alfahari da shi ki ta rigima kana ta neman jayayya da malamai saboda kamar da bahaushe yace karamin ilimi kukumi ne ilimin ka bai wuce cikin cokali ba kenan kai kana neman kana haɗa kanka da waɗanda suka fi ka ilimi kana ta neman jayayya da su sai ka bayyana shi a duk inda kake kana alfahari da shi yake to man akala bi shibri salin kani wanda wanda ya kai taki na biyu to tawaba a sai dinga kankan da kai wanda ya kai mataki na biyu to za ka ga bai da girman kai zai dinga kankan da ya fara hararo ko ilimin ne yana da faɗi. ilimin fa ba yadda nake tsammanin sa sai dinga ya fara gane kurakurensa a sai wanda ya tai a bayan shi a sai shi ne yake wanda yake ta faɗa a kansu na masu ba haka bane ma shi sai yanzu ya gane ya ja tsoni rikici na ilimi ya kasa warware shi dole sai ya ji wajen malamai su warware masa to sai ya dinga kasan da kai wanda ku ya je mataki na uku shine ne takin na uku din alima annahu lam ya'lam a lokacin sai gane a sai fa bai da ilimi a sai ma shi ba ba malami bane ba wannan kaga yayi nisa kenan duk lokacin da ke ƙara zurfafa cikin ilimi sai ka gane ba sai abin da baka sani ba ya fi abin da ka sani yawa isa ne ce wa kulli man yadda'i fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashiyakum kaga mai dawon cewa ainihin yana da ilimi ka ce ka san wani abu da amma abubuwa da yawa sun shige maka duk abin ka sani shine kadan akan abin da baka sani ba wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila abin da aka ba ku da ilimi dan kaɗan ne to shi in dai don Allah kake karatun kana ƙara zurfafa kana ƙara kankan da kai ne kana ƙara gane fa ilimi yana da faɗi kana ƙara gane cewa kai din fa ba ta mutum ba ne amma saɓani mai neman duniya duniya na samuwa yana ƙara jin kansa cewa cewa shi wani ne sai dai wannan Allah ta'ala yayi wa gaban kasa to manzana sama ya ce mumini baya koshi da sauraron ilimi na addini hatta ya kuna muntaha hujjanna har matiƙasa ta zama aljanna har ya je shiga aljanna hadisi na gaba wa an abi umama ta rabbi Allahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala fadlu al-alim ala al-abidi ka fadli ala adnakum thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam inna Allaha wa mala'ikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata في جهرها وحتى القوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث غنتشين امام الترمذي رويتوش وعن ابي امامه ابي امامه الباهلي رضي الله عنه الا جدشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال ثلاث ما يتي فضل العالم على العابد فللن مالني اكم بوتا akan mai ibada wato fifikon malami wanda ya san addinin Allah akan wanda shi ibada yake shi kuma ba malami bane kafabli manufa ce kaman fifiko na ne ala adanakum a bisa koma bayan ku wanda yake kasa a daraja wato tazaran da take tsakani tazara ta daraja da take tsakanin malami wanda ya san addini da kuma mai yawan ibada wanda ba malami ba kamar falalan manzala ta kuma da mafi koma bayan daraja a cikin samu to kaga ma baraka ma kudanta ma wato tazaran ba sai ce sun makala rasulullah ta sulama sannan manzala ta sai ce inna allaha haƙiƙa allah ta'ala wa mala'ikatahu haƙiƙa mala'ikun allah wa ala samawati da waɗanda suke rayuwa a sama mala'iku kenan da sauran halittun sama wal'arbi da wanda suke rayuwa a ƙasa mutane da ajari da dabbobi da sauransu har tsuntsaye hattan namlata yace har tururuwa fi ujuriha a cikin rabinta wa hatta har kifi a cikin ruwa da yusalluna suna yin addu'a ala muhallimin nasi alkhaira a bisa ga wanda yake koya mutane ilimi wato Allah ta'ala yana yin salati ga malamin da yake koya mutane ilimi shine yana daga darajarsa malaiku suna addu'a suna cewa Allah ya gafarta wa mai koya wa mutane ilimin addini haka nan wanda suke rayuwa a sammai halittun Allah na sama masu yawa wanda ba san ya adadin su ba su ma suna masa addu'a na alkhairi Allah ya ji kansa masa rahama da wayanda suke rayuwa a ƙasa dabbobi da kome yace har kifi a ruwa har tururuwa har kiyashi kenan duka suna addu'awa mai koya mutane alkhairi da yusalluna ala muallimin nasi alkhaira suna yin salati ga wanda wato yake koya mutane alkhairi shine suna yi masa addu'a ta alkhairi wannan kawai ya ishe shi fadlul alifi alibi al-abidi ka fadli ala atanakum hadisi ya tabbata cikin sunan na darimi hadisi ne murkan daga hasan al-basri yace an tambayi manzala sama dangane da mutane guda biyu mutane guda biyu a cikin banu isra'ila ɗayan ya kasance malami ne yana sallah ta farilla amma sai zauna yana koya mutane karatu Sai sallan farilla ba a san shi da nafi kiri ba amma dai bayan farilla din kuma in yi as-salatul maktuba to yakan zauna ne na koya mutane addini dayan kuma yana a kullun da rana azumi yake yi kuma da daddare kiyamul layli yake yi ballantana da rana kaga duk na fifirin da yana yin su ya ka tambaye shi kuma akbar wanne fi daraja sai maza su sai ce hadha da adi alladhi yusalli al-maktuba ويجلس ويعلم الناس الخير أفضل من هذا العابد الذي يصوم النهار ويصلي بالليل yace falalan wannan malamin da yake sallan farilla yana koya mutane addini ya fi akan wanda wannan mai ibada da kullum yake azumi na nafila sannan kuma yake wato ainihin kiyamul layl wato yake tsawon dare yake filin dare kenan karantar da ilimi ya fi ya fi nafila kenan falala حديث نقبة وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سحل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الهتان في الماء وفضل العالم على العالم كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بهذا وافر رواه أبو داود والترمذي وانا حديث جيتني أبو داود والترمذي يذكر ويتوش وعن أبي الدرداء لقى أبو الدرداء رضي الله عنه ألا يجزيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzala sallallahu alaihi yana cewa man salaka daliban duk wanda ya shiga wata hanya yabta bi fihi ilman yana neman ilimi na shari'a na addini a cikin wannan hanyar sahalallahu lahu tariqan ila janna Allah zai kore masa tafarki zuwa ga aljanna ta hanyar neman ilimin addini da yake wa innal mala'ikata haqiqa mala'iku la tabau hata suna ajiye fukafukansu ko suna shimfida fukafukansu li ɗalibin ilmi ga mai neman ilimi riban bima yafna saboda gamsuwa da abin da yake aikatawa sai su shimfida fukafukansu sai su zauna ya zauna wa innal alima haqiqa malami la yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fil ard duk halitta da ke cikin sammai da kasai suna nema masa gafara hatta al-hitanu fil ma har kifi da ke cikin ruwa yana cewa Allah ka gafarta wannan malami wa qablu al-alimi falalan malami alal abidi akan wanda yake ibada kawai shi ba malami ba ka fabbi al kaman falalan wato wuta ne Alaka sa'il kawakib akan sauran taurari ya zo ta ruwa lailatul badri wata ne kai jirin hudu hasken su gama shiga to in ya bayyana ma wasu taurarin ba ka gansu ba ma hasken ya fi hasken taurari to aka fifikon malamin a kan sauran mutane wa innal ulama'a haƙiƙa malamai warasatul anbiya su ne magada annaba wa innal a haƙiƙa annabawa ta dan yawarisu dinaran ba su gadar da dinari ba ba su ba dinari aka gada ba wala dirhama ba su ba dirhami aka gada ba ma'ana su ba su gadar da kuɗi ba ba kuɗi suka bari aka yi gado ba wa inna ma warasul ilma sun gadar da ilimi ilimin su ne ake gada to ma dai ko ka gadi ilimin annaba faman akhadahu duk wanda ya dauki wannan gado na annabawa akala bi hazbin wafirin ya rike wani babbar rabo wanda zai amfane shi a duniya da lahira manzon sa ce duk wanda ya shiga a dariƙan hanya yana neman ilimi a ciki Allah zai kore masa hanyar tafiya aljanna nan da aka ce dariƙan ana nufin kowace irin hanya sai sa aka kawo shi na kira ko da wani tsari ka bi ne ka koyi addinin musulunci shi ke nan ka shiga cikin wannan hadisi ka shiga hanyar don ka koyi ilimin ilimin addinin musulunci shari'ar Allah sawa'un a zaure kake ka koya ko a masallaci kaje ka koya ko a gidan wani ko a falon wani ko a makaranta ne a tsari ne na zamani ko tsari ne na gargajiya wace hanya dai ka koyi addinin musulunci ka koyi shari'an Allah to Allah ta'ala zai maka tukunci da aljanna saboda ka shiga hanya ta neman ilimi na shari'a shi ka kawo shi ilman kowace iri yasa ba a ce lalle ga tsarin da za ka bi wajen neman ilimin ka ba dole dole a duk ta hanyar da za ka rika samu ilimi kawai ka bi ba rika mata saba wa shari'a sannan kuma sai aka ce ilman shi ma ka kawo shi na kira wato wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi wato il aka ce wani ilimi ma'ana ilimin nan ko kaɗan ne ko mai yawa ne shi ne ma'anan na kira ba ce yabta fihi ilma ba aka ce ilman ko ɗan kaɗan ne ko hadisi ɗaya ne ko matsala ɗaya ne komin yawansa komin ƙanƙantansa ko ɗan kaɗan kake koya za shiga aljanna ballanta na a cikin ka koyi mai yawa ko kana koya kan yawa da haka babu abin da ya kai tsayuwa a fahimci addinin Allah addinin musulunci shine na farko Ke sa aka fara maza zuwa da ikra ikratu shine farkon wahayi ba اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم آية جرتنا تذكر مغانا إلمي كي كراتو girma masu na ubangijin ka wanda ya koyar da ilimi da alƙadami ya koyar da wanda bai sani ba so haka wannan shi ne wahayi na farko kuma da shi ya zama annabi Allah so da haka sai dole sai an yi karatu kafin a fahimci addinin Allah ce suna shimfuta fuka-fukansu ga mai neman ilimi saboda gamsuwa da abin da yake wasu ne suka ce yana nan a hakikaninsa to da haka in ka zo karatu za su shimfiɗa fuka-fukan ka hau kai dai bara ka ji wasu wadda baka sanya fukukin mala'ika ke in kana tafiya za a shimfiɗa za su shimfiɗa fuka-fukan su ka dinga takawa kamar yadda shugaban ƙasa ake shimfiɗa masa kafet daga daga daga bakin jirgi ko a hanyar da in ya sauka a mota inda zai taka saboda mai saboda girmama ɗalibin ilimi saboda girmama ɗalibin ilimi wasu malamin suka ce ma'anansa wato yana tawabu ga mai neman ilimi laifin suna kankan da kai suna tawabu ga mai neman ilimi suna karrama shi suna yin ƙasa-ƙasa ƙasa wa na haka limani tabaka mummuni mu'minin za ka sauƙi kuke yana zuwa da ma'anan darajawa da ƙasantar da kai ka daraja wani kai ka nuna kai ba komai ne. to haka mala'iku suke karrama ɗalibai ilimi suna daraja su suna nuna musu cewa su ba wani abu ne su ne wani abu wanda tana kuma malamu sannan manzala ta sallama ya ce kowane abu yana nemawa wato malami gafa nan al'alim ana nufin al'alimu tafi allazi ya amalu bi ilmihi malami mai tsoron Allah wanda yake aiki da iliminsa don malamin da ba aiki da iliminsa ba da wata kima ba da wata kima malamin da yake aiki da iliminsa yana karantar da shi shewa ko yana aiki da shi kuma tun Allah yake wannan kan mala'iku da tsuntsaye da ajali da komai da komai har kwari da dabbobi suna nema masa gafara don mire da ta kurakurai ba ko tunda shi ba annabi bane yana da matsalolin matsalolin amma kuma mala'iku da sauran halittu suna nema masa gafara suna cewa Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa ka gafarta masa kuma Allah zai amsa wannan addu'a don shi yasa su da haka kaga wannan matsayi ne aka ce har kifaye a ruwa har kifi da ke cikin ruwa ya sani ina nema wa malami wato ainihin gafara malami na Allah wanda yake aiki da da ilimin sa sai ka ce fifikon malami akan mai bauta wato shi ma mai bautan ko yana da falalan aka ce maka mutum yana azumin nafila yana kiyamul laili yana yana zikiri yana karatun alqur'ani duk ayyuka na alkhairi kullum shi abba da bai ibada ne ai yana da falala shi ma ɗauko hanyar tafiya aljanna ko da jahili ne kuwa amma duk da falalan da yake da shi din malami ya fi daraja ne ma'anar wannan magana don zama haka babu wani abu kamar ilimi shi yasa imam Ahmad yake cewa al-ilmu la ya'diluhu shay'un lima sahha niyyatuhu ilimi ba abun da yake daidai da shi a daraja ga wanda niyyarsa ta kyau idan tsakani da Allah yake shi yasa a can baya an yi magabatan ayi an yi an yi magabata masu masu ibada sosai to amma kaɗan ne ake da tarihin su galibin su galibin wanda ake da tarihin su ne malamai masu karantar da al'umma ko a sabai malamai ne suka shahara domin sai masu rantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da kuma shari'a haka nan a makabatan ma amma akwai masu ibada sosai a zamanin su amma saboda ba ilimi suka yada ba tarihin su ma ya bace kaɗan ne kake ji sai irin su jurai irin su waye wanda su ma wata kissa ta zo a kansu ta ban mamaki ko karamominsu suka bayyana manzon kuma ya bada labari to su ne kake ji labari amma duk sauran malamai ne wanda suke karantar da mutane wato ainihin addini su Allah ya ɗaukaka su akan masu wato ibada din amma su masu ibada suna da nasu daraja shi yasa ba aka kwatanta su da da malamin aiko don da ba su da daraja ma bara a ce wai ka ce wai malami ya fi mai ibada daraja kuma alhalin bai da daraja ai bara ka faɗi haka wani to da haka darajar da yake da shi ne shi yasa aka ce me aka ce ma malami ya fi shi nan ne za ka fahimta sun ce iza shabbata idza abuna iza shabbata mar'an zabara'atin ala naqitin kana al-maji'u min an-nafs idan ka zo ka tiffanta mutum da daraja da wanda shi bai da daraja to ba yabon sa kaiwa ka samu wani jahili bai san komai ba sai ka samu wani malami wanda wanda yake shakuntun sai ka ce ayyafi wancan jahilin ilimi sai ba yabon sa kaiwa to da yi ka tiffanta kurarre da wanda bai san komai ba to ka bata kurarre ne ba ba ba ba yabon sa kaiwa alam tara anna sayfa yanqutu qadruhu idza qila inna sayfa anba min al-asa ba ka ganin takobi ka rage masa daraja in kace tukubi takobi ya fi sanda kai bi a ce wai takobi ɗan ya fi sanda kai bi to sanda yana da kai bi to kaga ka lalata takobi ke to haka in kai in ka fanta mai daraja da mara daraja kace mai daraja da ji mara darajar nan to ka lalata ne sai dai a babin muƙabala ne babin tattauna ka ta to yanzu ka wannan magana daidai suke ne sai dai a wannan babin amma ba a babin kana faɗan falala kawai ba na fata muna fahimta to shi yasa da aka siffanta malami da mai ibada sai ka gane mai ibada fa yana da matsayi a wajen Allah azam amma da zaka tara zaka tara guda biyu ba su kai malami ɗaya mai tsoron Allah shi ne ma'anar magana wa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytani min alfi abidi malamin da ya san shari'a mai tsoron Allah to ya fi barazana wa shaytan fiye da masu ibada dubu wanda ba malamai shi kaɗai ya fi masu ibada su amma masu ibada nan kaga su ma suna da falala a wajen ubangiji subhanahu ta'ala. sannan sai maza su ma'a ce wa wara ulama warasatul anbiya ma'ana su ne magada a nama kuma ba wai kuɗi suka gadar ba abin da ya sa kai misali da dinari da dirhami a ta so ne kuɗi amma za ka yi cewa innal anbiya lam su dolaran wala saifan, wala jera, wala kaza kaza ko riyalan ba su gadar da kuɗaɗe iri na yanzu ba al'aurakun na kadiya domin yanzu su ne kuɗin to ba sun gadar da daloli ba ne sun gadar da ilimi ne balma annabawa ko sun bar wani abu na arziki ba a gado su kuma yadda zuwa hadisi inganci sai inna ma'ashar al'abdiya ila nura mu ba annabawa ba a gado mu hadisi imam ahmad inganci sun hadisi ya sa maza zuwa da su ya bar gona amma su fati fatima ba ta yi gadon gonan ba da sa duk ba su yi gadon ba saboda matar na fa duk abin da suka bari sadaka ne saboda haka kake nan me za a gada wurin ta shine ilimi shine ilimi to kuma malamai sun gaji wannan ilimi sun ɗauki ilimin annabawa kuma sun yi da'awa irin na irin na annabawa shi yasa zo a hadisi duk da isnadin sa bai inganta ba shine ulama ummati ka anbiya ibani isra'il malamin al'umma na kamar annabawan bani isra'ila ne saboda annabawan bani isra'ila suna isar da sakon manzannin da suka zo kafin su ne da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya bar duniya ai an yi annabawa da yawa wanda suke isar da wannan sakon to mun kuma sai ya zama daga manzala sama babu wani annabi sai shi to zuwa da ku tsaya a matsayin annabawan su ne malamai Allah ya ce kanal banu isra'ila tasusuhumul anbiya كلما هلك نبي خلفه نبي آخر a banu isra'ila annabawa ne suke shugabantansu in wannan annabin ya rasu sai a tada wani ya bai gurmin wannan annabin ya rasu sai a tada wani amma mu kuma ba annabi daga manzara kuma an gama saiwa sai malamai to su ne magada annaba al'ulama wa rasul anbiya yasa sai suka zama kamar annabawan banu isra'ila nufin malamai da suka san na shari'a suke aiki da shi suke yi don Allah kuma suke karantar da mutane tsakani da Allah don addinin Allah ya ɗaukaka don wannan shine aikin annabawa in ba samu wannan bakwai to kai baka shiga cikin wannan tsarin ba ko da ka san wani abu na ilimi sai ka ce fa man akhadahu akhadha bi hadin wasi wanda ba ya samu ilimi to wannan ya samu wato ainihin rabo mai girma rabo mai girma duk wanda ya samu ilimi ya samu rabo wanda yake wato ainihin mai daraja mai girma wato kamar babu wani abu sama da ilimi kenan a daren me yasa ya zama rebo wanda yake cikakke hazbin wafir mai girma wafir cikakke saboda yantafi bihi fi duniya wal akhirah in ilimin shari'a ne za ta amfana da shi a nan duniya kuma za ta amfana da shi a wato ainihin lahira so da ka a ko ina zai amfane ka a duniya da duniya da lahira العلم فيه جلالة ومهابة العلم أنفأ من كنوز الجوهر تفنى الكنوز على الزمان وطرفها والعلم يبقى باقيات العصور ilimi akwai daraja da ɗaukaka a cikin ya fi kuɗi kuɗi suna karewa ilimi kuma baya karewa ka ta amfanin kuɗi a nan duniya ne kawai ma yakin addini kai da shi a nan duniya zai amfane ka ko kaci ko ka ɗaura ko in gida ne ka shiga mota ka shi kenan fa kana mutuwa ya kare amma ilimi kuma ma baya karewa a nan duniya a lahira ma kuma zai amfane ka shi yana tare da kai ne har sai ya shigar da kai aljanna matukar ka ji tsoron Allah a cikin sa hadisi na gaba wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامعه أنا حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح imami sai zai kuma ya kuma hadisi ne wanda yake hasan sahihi ne kuma wa alim ni mas'ud ne daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah jalla shi kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nabbar Allahu Allah ya ni'im ka mutum ya haska kashi sami'a minna shay'an wanda yaji wani abu daga wurin mu wato ko da dan kadan ne na ilimi fa ballaghahu ya isar da wannan ilimin kama sami'ahu kaman da ya ji shi bai canja ba farubba muballagin da yawa wanda ake isarwa ilimin shi baya nan haka fada au'a yafi kiyayewa min sami'in daga wanda ya wato da yawa wanda za a ba wa ilimin ya fi fahimtar ilimin akan wanda wato ya daidai shi a nan ilimi ana nufin hadisi ana nufin hadisi نظر الله امرأ نظر من النظرة wato shine haƙƙi ko ka ce kyau ko kayatarwa ko ni'ima ko kurjini sau da duk ilimi yana da wannan wanda yake dauke da ilimin annabawa ayoyin alƙur'ani hadisan a sama ilimin Alƙur'ani da sunna da fiƙo da sauransu da abubuwa na shari'a to Allah yana hakkaka fiskarsa saboda ilimin da yake dauke da shi saboda darajar ilimin sannan kuma sai Allah ya sa masa kurjini wato ainihin a fiskarsa to shine ma'anan nabbar Allah shine manzo Allah ya masa addu'a yace duk wanda ya ji wani abu daga wurin mu na ilimi sannan ya je isar da shi to Allah ya haskaka fiskansa ana yi ni'im ta fiskansa alamar nima ta bayyana a fiskansa to da haka Allah ya kawata wato ainihin fiskansa sai maza su masu ya ce da aka ci shi a cikin nan kenan walau kalilan ko mun karanta balli ko an ji walau aya ko isar min ko aya ce ne da aka da aka ce shi a duk abin da ka sani na ilimi ka isar da shi amma gurgudun yadda ne iya inda ka ji kar ka ƙara ya yasa yake kama sami abu kamar yadda ya ji shi kata hasana manin ta ha ila ma samiya iya wanda ka jin shi ka ba kar kai ƙarin gishiri in kai ƙarin gishiri baka shiga cikin wannan addu'a babbal ma za ka shiga cikin wanda suka yi manzo Allah ta kuma karya ka ƙara wani abu wanda bai faɗa ba. Saboda ka ilimi iya yadda ka ji shi haka za ka faɗe shi. ana samun malamai a can ba ana ce musu al-kuffar sun shahara ba al-kuffar min al-qissa masu ba da tarihi su zama nan ba malamai ne. ko ya zo na su can ba ku tarihi suna ta ƙarya suna ta ƙara abubuwa na na gaskiya ma sun mata mai kulliya da ƙarya ko su kirkiri wani abu na ƙarya don ku yi dariya kawai za su tara jama'a kuma irin su sun fi tara jama'a to da mutane suna son kistoshi ko da na ƙarya ne su yi nishaɗi su tashi to a can baya an yi su ana ce musu kusa to a yanzu kuma akwai su kuma me ne ka faɗa musu ni ba san yadda za a mace su ba wani za su yi tabba da kisoshi don a yi dariya kawai don su burge jama'a kawai wata kisan maliki ne zai kirkire da ba da kansa zai kirkira sai ka ji mai saurara ta ka wannan ya iya kirkiran kisa ya iya kirkira kuma Allah ya ba malami nan basira shi take na iya kirkiro maka kisa ji wani yana faɗan wannan ga wani malami cikin masu dawa wai Allah ba shi basira yana yi gonsa ne ma shi zai iya kirkiro maka ta yanzu yanzu ya ga maka ita to sai na fahimci wato su masu sauraro irin wai dan malamin ba fa ba su san ƙarya suke yi ba sun san ƙarya suke yi amma akwai nishaɗi ne a wannan ƙaryan kawai malami ya je ya shiga wuta su kuma su samu ɗan nishaɗi ba suna yi dajewa wa abin gaskiya ba ne shi ne kawai suna nan da yawa wasu take za ka gane su cewa karya ne kawai don karyan yana yin ta manya-manya da ya faɗa ma kai kasan cewa karya ne kawai wani kuma da wayo-wayo cikin za ka iya gane shi kai wani kan malamai ne masu ke gane makaryaci ne saboda asalin kisan akwai ta zai kara mata gishiri ne kaga wannan sai malami ne zai gane ta akwai karya a amma wani kan ko jahili ya san karya yake ko mata da suke cikin gida suke tankaɗe da rereya suke girki sun san cewa malamin nan makaryaci ne amma dai suna sauraron ka saboda sai yi nishaɗi su yi Sau da haka to su ji tsoron Allah masu wannan suna isar da sakon ba yadda suke jin sa Sau da haka Allah sai ya kama ka akan wannan ƙaryan manzo sun ce man kazaba alayya muta'ammidan fa zai taɓa tabawwa maqadu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangan ta ne dole zama sa a wutar jahannam sannan kuma yace iya alaikum iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura la yahdi ila an-nar shaidin ku da ƙarya ƙarya tana sa mutum ya zama fajiri mutumin banza sannan kuma za ta kai shi zuwa ga wutar jahannan ko da ka in ka yi ilimi ka karantar gurgudun yadda ka sani kawai iya abin da ka sani ka tsara in kuma babu ma kawai kar ma ka fara in ilimin ka ɗan kaɗan ne ka san bai ishi ma ka zama mai dawa ba ka koma ka je ka yi karatu sai ka fito ka shirya kafin ka fito amma mutum zai zo yana cin mutane karya kuma a matsayin shi ne da'awa bane kuma wani abun abun kunya ne ma in mutum ya faɗe shi ya sauraro ma har ya ji kunya amma shi kuma yana ganin burgewa yake yi Allah ya tawani shi na san kun hararo da yawa eh, musamman masu shiga social media sun hararo malamai da yawa yanzu da nake wannan bayani Allah ya tawani kuma Allah ya shirye su sai ce farubba muballagin da yawa mai abu wanda ake kitarwa sakon ilimi din ko hadisin au amin da ya fi ma kiyaye abun fiye da wanda ya jiyo hadisi ko ya jiyo ilimi wato da yawa wanda a gabansa aka faɗi ilimin ya zo ya fiya wani wancan sai fi shi ma wa ya fi shi fahimta fiye da shi wanda ya faɗa to sai zo a wani a wata riwaya na hadisi yawan imam ahmad ingantacciya fa rubba hamili fiqihin fa laysa bi faqihin فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه ديوا وان دي كي دوكي دا إلمي وتوانا فقه وانا نفين حديثي ديوا وان دي كي دوكي دا حديثي سيبا وان دي فيشي فهمتان حديثي kuma da yawa wanda yake dauke da hadisi shi kuma bai fahimci hadisin ba shi ne ma'ana wannan hadisi misali wanda yake dauke da hadisi ya ba wanda ya fi shi hadisi wannan kan yana da yawa a cikin malamai har abinda imamu imamu ahmad dalibin imamu shafi'i ne imamu shafi'i ne malamin sa ya fi shi fahimtar hadisi kama shi yana da hadisai shi kuma jiwa yana zuwa ya ima ya zai karanci fikihu a wajen imamu shafi'i wato fikihun hadisin kenan amma imamu shafi'i yana ce masa ahmad kun fi mu sanin hadisi zalla in wani abu yake inganta idan saha inda kun shigu min hadis fa tuna in wani abu ya inganta wajen ku na hadisi ko kawo mana shi amma kuma ɗalibinsa ne yana zuwa wurin sai karatu sai ake zargin imam ahmad ya zaka bar su sufyan ibn uyayna masu ba da hadisi ka tafi wajen shafi kana karban fiqh sai ce za fataka al hadisu bi ulumihi tajiduhu bi nudulihi wa la quru kadhalik wa ma idha fataka aqalu hadha al fata fa inni akhafu an la tajidahu yace in hadisi ya kubuce maka da isinajin sa kaɗan a ce mutum uku ne tsakaninka da mazalar ta sama sai daga ba ka zo ka same shi bi nuzulihi da isinaji da yawa mutum biyar da yawa a kaddara tsakaninka da manzara sama yace ba zai cutar da kai don hadisin ta shi din ne in ka karɓa wajen wannan malami ba za ka karɓa wajen ɗalibinsa kuma duk hadisi ne ba wajen ɗalibinsa ka karɓa. ita amma idan fiƙihu ilimin wannan bawan Allah ya kubuce maka da basiransa, ina nufin imamu shafi yace to in ya mutu baka dau ilimin sa ba ina gaba ka sake samun irin sa ba kaga yayi dabici fahimta Abu Humayd shi ma dalibin Imam Shafi'i ne yace sahibtu Shafi'iyya min Makkah ila Misra fa kuntu astafidu minhu al-fiqh wa kana yastafidu min al-hadith yace nayi tafiya da Imam Shafi'i daga Makka har zuwa Egypt Misra kenan yake sai zama shi yana karban hadisi wurina ne kuma yana koyon fikihu a wurinsa aka muka dinga tafiya ni in gaya masa hadisi da bai sani ba shi kuma ya dinga min bayanin fikihun hadisi da abin da hadisin yake nufi ina daukan fikihu wurin sai na ina da yana ina baki hadisi to kaga imamu shafi ya bi shi fahimtar hadisin shine rubba hamili fiqh ila man huwa afqahu min ya dau hadisi ki zuwa ga wanda ya fika fahimtar hadisin zaka iya ba wani ilimi kuma ya fika fahimta wato ainihin wannan ilimin ɗalibin ka idan ka fahimtar abin da ka koya masa ne ma'anin hadisi to sai kuma rubba abin fikin yi ifaqi wanda yana jewa jewa wanda yake dauke da hadisi yana karanta da shi amma bai fahimci hadisin wannan suna nan a da da yanzu ya karanta maka hadisi ya haddace shi ya karanta shi ya fassara shi amma kuma kai da kake sauraron sa in ka fi shi fahimtar hadisi ina nufin kai faqihi kai malami da kake bincike akan ma'anonin hadisai da tafsirin ayoyi amma fa ya fi ka haddan hadisi ya fi ka leke-leken hadisin ko ilimin hadisin amma kai kuma ka fi fahimtan fahimtan hadisi ibn qayyim abin nan ibn a cikin saidul khadi yana kawo misali yace akwai wani malami da yake karantar da hadisi a dimashka ina karantar da hadisi ina karantarwa ɗalibai suna zuwa suna koyon hadisi a wurinsa to wata mata sai ta zo ta masa fatawa sai ta ce me hukuncin ruwan rijiyar da akuya ta fada a ciki ta mutu akuya ne ta fada a cikin rijiya ta mutu to ya wannan ruwan ina da tsarki ko bai da tsarki zai iya alwala zai iya wankan da nama? malamin sai zama bai san hukunci ba amma sai wayo sai kama fada Ita tun me yasa masu akuyan za su bar ta fada cikin rijiyar me yasa wani irin takaki ne wannan za su bata ta fada cikin rijiya ai bai kamata ba a yi wannan yake nan kawai an ba da amsa amma ka ga dai ai bai karya ba ko wayo kawai ya je kar a ce bai sani ba tana fita waje ki ta tudo wani yana ta sauri zai zo waje wannan malamin kada ba wani hadisi da yi bai abin nan bai samu bai da ta sauri sai ta kare shi a bakin masallaci me hukuncin ruwan da ruwan rijiyar da akuya ta faɗi ta faɗa a ciki ta mutu ya wannan ruwan zai yi tsarki ko bai zai yi ba sai wannan ɗalibin ya ce idan wannan mushen ya jirkita ruwan ko bai zai alwala ba bai da tsarki amma in bai jirkita ba ya mutu ne kawai in an ɗauko ruwan ba za a ji wani ya yi wari mushe ba launinsa bai canja ba ɗanɗanonsa bai canja ba to ana iya yin alwala da shi ita ce an ta afkahu min shekika to kai ka bi malamin ka fahimta kuma haka hukuncin yake amma akwai hadisai da suke bayani a kan wani sai dai a koye ne bayani yake malamai fiƙo su suke har haɗawa sai su fitar da wato ainihin ma'ana shi ne ma'anan rubba hamili fasihin laisa fi faqihin saboda haka fahimtan hukunci daban ɗaukan hukuncin kuma daban ba ka ganin alaramomi masu haddan ƙur'ani ai galibin su su san tafsirin qur'ani ba za ka tara alarammonin mu to wanda suka san ma'anar ayoyin alqur'ani su ne yan kadan akan wanda suke dauke da qur'ani to kaga shi ma fiqhu ne haka ne ma haddan hadisin da kuma kamancin wannan to so da haka maza su ce hadisin da isarwa in ana isarwa in kai baka fahimta ba kai ka karanci hadisin ta haddace hadisin to wanda ka kai waje zai iya waye fahimci hadisin shi kuma ko ka fahimta amma shi ya fi ka fahimtar hadisin hadisi na gaba wani hadisi na muke ne wa na bi huraira ko wa na bi huraira ta rabbi Allahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه قدم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وانا حديث لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يتعيش قال kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yace man sugida an ilimi. wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi fakatamahu sai ya boye bi fada ba uljima yawmal qiyamati bi lijabin bin nari za a mata linzami na wutar ranar alkiyama rawahu tirmidhi wa rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun hasan abu dawud da tirmidhi suka rawaito shi kuma hadisi dai ingantacce aka ce man su'ila an ilmin wanda aka tafi shi gane da ilimi na na nufin al-ilmu shar'i ilimi na shari'a ba ilimi na sana'a ba ko don na yi wani abu da kwamfuta ka tambaye na kina gaya maka so ba wa Allah ba zai sani a wuta ba Don ga dama na taimake ka ba kawai amma in dai ilimi ne na addini aka tambaye ka to wajibin ka ne ka bada amsa matakar ka fahimta musamman ilimin da yanzu za a aiki da shi halal ne ko haram in halal ne na karba in haramun ne na bari sai ka ji gaba ɗaya a cikin haramun daga kai ka ce fashi a cikin haramun haka na abubuwa na ibada da sauransu to da ka duk wani ilimin da wajibi ne a bayyana shi sai aka tambaye ka shi to kuma wajibi ne ka ba da amsa sai dai in a ba da amsan zai jawo fitina to wannan sai ka san inda za ka yi kawasi domin saboda nan da zai dawo idan ka bada idan ka bada wannan arzikin ko mai tambayar dama yana son ya wahalar da kai ne kawai tsantsa tsaba aiki zai da abun ba to wannan ka da dama ka ce ba zan baka amsa ba ba dole sai ka amsa masa ba ko yana neman ya sa shubuha ko ya rikitar da masu sauraro wannan kai ne za ka gane tambayar tana da amfani ko ba ta da jimi amfani ne ka amsa mara amfani ne ka kauce mata kawai amma in ba ka ba duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi na addini sai kuma ya boye bai ba da amsa ba za a masa linzami na wuta ranar aliyar So za ka kenan boye ilimi haramun ne ko haramun ne za ka in Allah ba ka ilimi wajibi ne ka bayyana shi ka karantar da shi ka yi da'awa ka yi wa'azi sannan wajibi ka yi aiki da shi wajibi ka amsa fatoyin mutane gurgudun yadda ka sani in ba haka ba kuma to ilimin zai zama maka masifa za maka linzami na wuta ma'ana wuta za ta ci za ta dinga fitowa a bakin ka ranar alkiyama za maka azaba da wutar ma har bakin ka shine ma'ana za maka linzami da wuta wato sai ji tsoron Allah shine wani kunta la ta fa tilka musibatu, wa in kunta tadri fa musibatu azam in baka da ilimi masifa in ka da ilimi ko masifa ta fi girma don an jabe bai kada abubuwa jiwa dole sai ka sai ka bada wato haƙƙin wannan ilimi hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim abu huraira radiyallahu anhu yace mutane suna ta cewa na fi ina ba da hadisi da yawa ina ta ba da hadisai kamar abu huraira kun sai na daga cikin wanda suka kowa ba da hadisi kama sai suke zargin sa wai shi ya fi kowa ilimi ne ya fi kowa a cikin sabai sanin hadisi ne yau kake manzala kuma ya ce kaza gobe kaza Firenze ya baci da wannan ake to mutane suna ta cewa na bi ba ina da hadisi ina fada hadisi amma ba su sani su an tsarawa sahabban madina kenan wanda aka samu a madina manoma ne to da aka noma sun shagala da noman su ne su kuma muhajiru wanda suka yi kaura suka zo makka yan kasuwa ne suna zuwa kasuwancin su amma ni kuma bana noma bana kasuwa kai bayi da gida ma bai yi aure ba ma so da ka yana rayuwa ne da dan abun da ya samu ya sa a cikin sa sai shi yasa dan lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ka ga an kama zai sama abun da yaci zai rage ba Abu Huraira ce to habartu ma lam yahduru wa hafiztu ma lam yahfazu na halarci majalisan da manzon sa yake da karatu wanda su ba su halarci wannan majalisin ba na haddace abin da su ba su haddace ba suna gona ko suna kasuwa ne ko ina ta haddan hadisi sannan manzo sama wata ran ya ce wa zai wa zai buke mayafinsa in zuba masa hadisai ya tattara ya hada a kirjinsa ba zai sake manta wani hadisi na ba abu rai ya ce ni na buke mayafina na buɗe manzan sama yi taɓa ɗan hadisai ta zuba hadisai na zo na tattara hadisan nan na tattara mayafin na manna a kirjina yake daga randan ban sake manta wani hadisi da manzon Allah ba za su sallam ya a mini ba kun ga ya cancanci ya zama ya fi kowa karantar da hadisi ko amma duk da yi ce walau da ayatani fi kitabillah ma haddathu ahdan Ya yace ba don wata aya ayoyi biyu a cikin alqur'ani ba yace wallahi da ba zan sake ga wani hadisi ba sai rike ilimi na kawai kuna fara surutu amma akwai ayoyi guda biyu wanda suke wajen tabin dole in karanta da hadisi in ba haka ba na shiga uku shine ma'anar magana ayan ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah ta'ala yace waɗanda suke koyi ilimi waɗanda suke koyi abin da muka saukar na hujjoji da shiriya ba mun bayyana mutane ji a cikin littafi amma su suka boye ba sa faɗa Allah ta'ala yake waɗannan Allah ya tsine musu ko masu tsinuwa ma sun tsine musu kaga akwai tsinuwar Allah ga wanda ya boye ilimi Allah ta yake sai dai wanda ya tuba ya gyara halayensa ya bayyanar da ilimin to wannan zan karbi tubansa ni ne mai karban tuba mai jin yace ba dun wayannan abu biyu ba wala sai rufe karatuna ba zan ga kowa wani abu ne ilimi to amma wannan ayoyin sun wajabta cewa dole ya dinga karantarwa a haka dole ya dinga karantar da hadisi ana shine abin da ya wajaba malamai su sani su dinga tunawa a ransu cewa wajibin ka ka tashi ka karantar da al'umma matakar ka ilimi saboda wa'annan ayoyi in ka boye Allah zai tsine maka sai dai in ka tuba ka bayyana ilimi in an tambaye ka baka amsa ba to sannan za a maka linzami da wutar jahannam to da ka wajibi ne bayyanar da wato ainihin shi ilimi ne to da ka hadisin akwai narko wato ainihin a cikinsa ga dukkan wanda yake boye wani abu wanda yake na wato ainihin iji sai hadisi na gaba wa anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yustagha bihi wajhu Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamati ya'ni rihaha rawahu abu dawud bi isnadin sahih abu dawud ya rawaito hadisin da isnadi wanda yake ingantacce wa anhu daga wa daga abu huraira radiyallahu anhu Allah da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo sama yace man ta'allama ilman wanda ya koyi ilimi mimma yubtaga bihi wajhullahi daga abun ilimin ilimin da ake neman yardan Allah da shi azza wa jalla magwayi mai girma amma la ya ta'allamu shi ba yana koyon ilimin bane don wani abu ba illa da yusiba fiye araban minas duniya sai don ya samu wani dan abun duniya araban wani dan tumuni wani dan kuɗi wani dan abun nan daula minas duniya na duniya to na mai dil arqal jannati ba zai ji kanshin aljanna ba yawan kiyamati rana biya yani rihaha arqal janna ana nufin kanshin aljanna wato duk wanda ya koyi wani ilimin da don Allah ake koyon amma shi ya yi don ya samu abun duniya ba zai shi kanshin aljanna ba rana biya wani ilimi ne ake yin sa don Allah Shi ne ilimin shari'a ilimin addini musulunci idan ka koyi ilimi na addini ba don Allah ba kanshin aljanna ba za ka ji ba haka in ka karantar da shi ba don Allah ya zo hadisi man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghayra Allah fa yatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya koyi ilimi ba don Allah ba ko kuma ya bada da ilimin ba don Allah bai ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama to ka wannan hadisin akwai narko na azaba akwai ban tsoro a cikinsa ga wanda ya nufin wani Allah da iliminsa don ya samu abun duniya amma dukkan wanda ya iliminsa saboda Allah sai duniyar ta zo masa wannan kuma babu zargi a ciki wannan bai zai cutar da shi ba don ba shi da manufarsa ba misali a ce ka ci albarkacin makaranta kamar yadda ake faɗa ka yi don Allah amma sai wani ya baka saboda iliminsa cikin wannan albarkacin makaranta ne amma ba don shi kai ba amma in don shi kai to ka sani cewa wuta bolbol ne ya zo a hadisin maza kuma ingantacce ce man kana hammuhu al-akhirah jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ginahu bayna wa fi qalbihi wa man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu shamlahu فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم تأته من الدنيا إلا ما قدر له duk wanda wato yake nufin duniya ita ce kawai manufarsa to Allah zai tarwata al'amuransa kuma duniya ba zai same ta ba sai abinda da Allah ya kaddara amma wanda lahira yake nufi da iliminsa da addininsa Allah zai tattara masa al'amuransa kuma duniya za ta zo masa abin da aka kaddara masa ko tana so ko ba ta so sai ta zo masa kina sai in ka din ma duniya za ta zo maka in Allah ya kaddara maka in Allah bai kaddara maka ba kuma koya kai duniya ba za ta zo maka ba saboda haka akwai bambanci malai suka ce akwai bambanci tsakanin wanda ya yi ilimi don Allah duniya ta zo masa da kuma wanda ya yi ilimi ba don Allah ba don duniya wanda ya riko da duniya wanda ya ilimi don ya samu duniya da kuma wanda ya yi ilimi don Allah duniya ta zo masa kisa malamai akwai masu kudi annaba ma akwai masu kudi kuma don Allah zuci sannan akwai matalauta kuma wanda sun haƙura da nasu wato da talauci da Allah ta'ala ya tsora musu so da aka kai ilimi don Allah in Allah ya kaddara maka duniyan kuma za ka same ta amma in kai don duniya ko ka samu duniya to yi asaran addininka kuma yi asaran wato ainihin lahirarka al Basari ya ga wani mutum yana yawo akan igiya yana wasa akan igiya don a bashi kuɗi ka sa akwai masu wasa iri na burge wannan kawai sai ka tara jama'a kana baka kudi ana maka kyauta da ya kalla yake to wallahi wa'annan sun fi alkhairi akan masu yin ilimi don su samu duniya yace da yana haza ya kudu duniya fi duniya Ina cin duniya ne da me da duniya dama wannan wasa ne don abu ne na duniya na nishadi sai ke samun duniya ta yi amma wa haula ya akuluna duniya bi suna cin duniya ne da mai da addini ka faɗi da addini a matsayin kai malami ne kana karantar da addini amma duniya ita ce manufarka kana nuna kai mai tsoron Allah ne mai riko da addini ne a sai kai duniya kake son a baka to kai asaran duniya da lahiran ba ta hadisi na karshe. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاء ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لا يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه وأنا عزيز البخاري ومسلم لقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الله يجزيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجما قال صلى da عليه allah يقول ان الله لا يفقد العلم الا بايا قوات علم كو بايا كرب علم ان اذا ان قواتوا ينتزعه nati da zai kwace shi daga wajen mutane wata riwaya min al ibad da zai kwato shi daga bayan Allah wata riwaya ينتزعه su صدور nati da zai kwato shi daga kira ga mutane a sai da mutum malami ne yanzu ya waye gari jahili Allah baya haɗu. walakin ya qabibul ilma sai yana karban ilimi ne bi qabbil ulama da karban malamai in malami ya rasu to ya tafi da ilimin sa wannan malamin ya rasu ya tafi da ilimin sa aliman har idan ya zama na babu wani malami da Allah ya rike a bayan kasa ittakhadha an-nasu ru'usan mutane su mutane shugabanni sai mutane su rike ru'usan shugabanni juhalan jahilai wato jahiliya zama su ne shugabannin su a addini su ne jagororin su a addini su ne malamin su fa su ido sai a tambayi malamin su gai fa afta sai su yi fatawa da gairi ilimin ba tare da ilimi ba fa zallu sai malamin su kata wa abaddu kuma su katar da jama'a wato wannan kamar amsa ne na hadisin da yake cewa inna min ashrati sa'ati an yurfa al-ilmu wa yadhhar al-jahl yana daga cikin alamomin al a ɗauki ilimi jahilci ya bayyana da ya za ya ɗauke malamin ne za su ji kawai in kai bacci ta tashi ka ji ka zama jahili mhm. ba malamin ne suke zama jahilai ba shi ne mazaka mace Allah baya karɓan ilimi da kwace shi daga zukatan malamai ku zama kwakwalwar malami ta zama babu ilimi ko kadan a'a mulki ne wata ran ba da shi in za ka na da shi ya fi kuɗi wata ran za a waye gari ka zama talaka amma ba a taɓa wayen gari a ce da wane malami ne yanzu ya zama jahili ba sai dai a ce wane wane da malami ne mai tsoron Allah yanzu kuma ba da tsoron Allah amma dai ilimin kan yana nan to sai ya ce yana karban ilimin da karban malamai ne wato da da mutuwan malamai in malamai sun mutu to shi kenan an samu matsala an samu na a cikin addinin Allah ko da haka sai mutane su riƙi jahilai a matsayin malamai ba akwai su ba yanzu yan komedi sun zama malamai masu ba da dariya kuma za a gayyace su a matsayin malamai a tattauna da su a yi musu fatawa sai su ba da fatawa ba tare da ilimi ba sai su batar kuma su bata su bata su batar sau da haka kenan fatawa shugabanci ne a ji? shi ne ma shugabanci na hakika sau da haka dole ne dukkan mai fatawa ya zama yana da ilimi ya kiyaye ilimi kuma ya ji tsoron Allah ya haddace ilimi ya fahimce shi ya kiyaye shi kuma ya zama mai tsoron Allah ya ci gaba da bada fatawa sai ya zama shugaba na al'umma shugaba na al'umma na addini amma idan ya zama da bai da ilimi to sai bata kuma shi tabbatarwa to kafin duniya ta tashi jahilai su za su zama masu bada fatawa su za su zama malamai masu karantar da al'umma su mata kuma su fatar to da haka kafin ka riki wani a matsayin jagora a addini mai baka fatawa ko mai koya maka ilimi na addini to ka tabbatar da cewa ba yana da ilimi na addini din kuma yana da tsoron Allah ko da kai ta rike a matsayin jagoranka, ka shugaban ka a jini to nan ne za ka kai labari amma in ba haka ba zai badda kai kuma shi ma ya ɓata, muna fata ubangiji ta Allah ya kara mana ilimi mai amfani ya kara fahimtar da mu addini ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh